تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين tana rusa komai idan ta fi ta kansa daga abin da Allah ya umarce ta da ta halaka shi sai suka wayi gari halakaku ba a ganin komai sai gidajensu waɗanda suka zauna cikinsu suna matsayin shaida a kan da suna nan a cikinsu irin wannan sakamakon mai ciwo haka muke sakawa masu laifi waɗanda suke zarcewa akan kafircin su da sabansu.